جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ladansu a wurin Ubangijinsu shi ne aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu da bishiyoyinsu za su zauna a cikinsu har abada. Allah ya yarda da su yayin da suka yi imani da shi suka yi masa ɗa'a su ma sun yarda da shi saboda abin da ya same su na daga rahamarsa wannan rahamar da duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa ya kamanta umarninsa ya nisanci haninsa zai same ta